Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2020. Shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman Najeriya ya auri ministar kula da harkokin jin kai ta Najeriya? Muna ɗauke da rahoto da za mu muku kan wannan batu. Sannan a wani mataki da hukumomi ke ɗauka don yaƙi da matsalolin kwararar hamada da zaizayar ƙasa, gwamnatin jihar Borno ta ƙaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan ɗaya. Muna tafe da rahoto na musamman kan yadda wasu kasashen Afirka akan samu jinkiri wajen aiwatar da hukunci kan waɗanda ake tuhuma. Lamarin da wasu ke cewa yana take haƙƙin bil'adama da haifar da cunkoso a gidan yari. Bayan nan muna ɗauke da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. jami'an lafiya kungiyar tarayyar turai sun bukaci mambobin su yau alhamis da su ɗauki matakan da suka dace don kaucewa barkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara lamarin da ya haifar da sanya matakan kulle a wasu sassan nahiyar akalla mutum miliyan uku rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cuta a nahiyar da burtaniya tun bayan barkewar annobar a cewar cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka a tarayyar ta eu Stelagir ya kede kwamishinan kula da lafiya da tsaftar abinci ta lura cewa wasu kasashen EU suna fuskantar karin sabbin masu kamuwa da cutar fiye da yadda suka gani a watan Maris a lokacin da cutar ta yi kamari a yankin. Tana mai cewa a bayyane ke cewa wannan annoba ba ta wuce ba. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar kafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson Johnson Dr. Paul Stoffels ya ce da manema labarai jiya laraba cewa mutane dubu sittin suka shiga cikin shirin da suka fara karba allurar rigakafin a sassa ɗari biyu da sha biyar da ke amurka kazalika kasashen da suka hada da argentina brazil chile colombia mexico peru da kuma afirka ta kudu dr stoffels ya ce johnson johnson ya shiga gwajin a mataki na karshe ne bayan da aka ga alamun nasara a gwaje-gwajen da aka yi a mataki na ɗaya da na biya amurka da belgium Allurar rigakafin Johnson Johnson ita ce ta hudu cikin allurar rigakafin coronavirus ake kyautata don za su yi aiki waɗanda ake kuma gwajin su a mataki na uku a Amurka baya ga na kamfanin Moderna, AstraZeneca da kuma wani gwajin haɗin gwiwa da kamfanonin Pfizer da biotech na Jamus suke yi. Dukan waɗannan yunkuri hudu da ake yi na gudana ne karkashin kulawa wani shirin gwamnatin Trump na samar da rigakafin cutar ta corona virus da ake kira Operation Warp Speed Coronavirus Vaccine Initiative wanda yake da burin samar da rigakafi guda miliyan ɗari uku da za a amince da ita nan da zuwa watan janairun ɗaya. 'Yan Najeriya jihohin Borno da Yoba da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da juyayin mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta bakwai Kanal Ado Isa ya ce a ranar lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan kanal ɗahir bako da dakarunsa a kusa da dambuwa yankin da ke kudancin jihar borno a fafatawar da suka yi bako ya ji rauni sosai kana sojojinsa uku sun mutu kakakin ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin najeriya sun kashe da yawa daga cikin 'yan ta'addan kuma sun kwato wasu makamai da kayan aiki dai biyoye bata iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutum ba an da ya ɗauki kanal bako a jirgi mai saukar ungula aka garzaya da shi asibitin soja a maiduguri babban birnin jihar borno bayan raunin da ya ji amma ya rasu a ranar litinin ɗin da ta gabata an kuma yi jana'izarsa a makabartar soja da ke maiduguri a ranar talata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomi a yankin hong kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna joshua wong a yau alhamis saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara amma wanga mai shekaru 23 ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin china ke ɗauka kan masu adawa da ita tsarewan gwanda ya kasance jigo cikin masu adawa da china shine kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita matakin har ila yau yana zuwa ne bayan da china ta kagaba wata dokar tsaro a yankin na hong kong a watan yunin da ya gabata Lauyan Wang ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa an sake kama shi ne bayan da ya kai kansa wani ofishin 'yan sanda game da wani laifi na daban da ake tuhumar shi a kai. Wani kakakin 'yan sanda ya tabbatar da cewa an kama wani matashi mai shekara 23 saboda ya shiga zanga-zangar da ba a nemi izinin gudanar da ita ba, sannan ya take dokar hana saka takunkumi. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda wasu manyan gidajen jaridu ke rawaitowa, wai shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya auri Ministan harkokin jin kai wato sadiya umar faruk wakilin murya amurka hassan mai na kaina daga abuja ya bi diddigin wannan labari ga kuma rahoton da ya aiko mana tun dai bayan da jaridu suka fara yamma didin auren da ake cewar Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yi da ministan jin kai Sadiya Umar Faruk batun ke ci gaba da jan hankali. Jaridar Daily Trust ta ce ta samu tabbacin cewar an ɗaura wannan aure a ranar 18 ga wannan wata wani masallaci da ke unguwar mai tama a nan birnin Abuja. Ko da yake dukkaninsu biyun wato wanda ake cewar ango ko amaryar ba su son a yayata wannan batu. ko da na tuntuɓi wasu manyan jami'ai a yadda sojan saman Najeriya sun ce da ni ban san komai akan wannan labari ba. Na kuma tuntuɓi wani babban abokin babban hafsan wanda ke jibantar al'amuransa na yau da kullum. Ya ce da ni ko da yake shi ma ya karanta labarun a jaridu. kuma ya tuntuɓi babban hafsan amma ce masa wannan labari shiririta ne duba da yadda wannan batu ke ci gaba da ƙara jan hankali Na tuntuɓi mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa Muhammad Ai Usman ko yaya yake kallon wannan al'amari? Ba abun mamaki ba ne idan aka ce an ɗaura aure tsakanin Sadiq da Halimatu Sadiya a cikin irin wannan yanayi na annoba da aka tsinci kai a ciki domin an ɗaura raki da yawa a cikin irin wannan yanayi na rashin wato ainihin tara jama'a wannan na ɗaya kenan sannan na biyu kuma kar mu manta cewa halimatu sa'adiyan nan da shi sadiq nan duk ba yara bane ƙanana wato aure ne na dattijai aure ne da taku idan har ta tabbata cewa an ɗaura ɗin babu mamaki an ɗaura to amma kuma inda wato gizo yake saƙa shine wato mukarrabansa kamar yadda ka sani sun tuntuɓe shi sun kuma ya kuma ba su ansa da cewar shi dai a iya saninsa bai san an ɗaura wani aure tsakaninsa da wannan baiwar Allah ba. To kuma kaga wannan bayaninsa shi ake kira gani ya koriji. Sannan kuma Malam Hassan dole ne mai matukar taka tsantsan da irin zamanin da muka tsinci kanmu a ciki. Wato zamani na wato ya shafukan yaɗa zumunta. Kuma dole kafofin yaɗa labaru a ƙasa a ƙasar nan su yi matukar taka tsantsan da abin da su ma suke faɗa. Musamman wato gidajen jarida da suke da kyakkyawan suna da kuma suke da yarda a zukatan mutane. kuma duk kokarin da muka yi domin jin daga bakin makusantan minista sadiya umar faruk su ma sun ce da ni ba san komai akan wannan labari ba don haka ba za su yi tsokaci ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan ɗaya a jihar don magance matsalar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da ake fama da su. An dai dakatar da dashen itatuwa ne tun shekaru goma da suka gabata sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro a jihar. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnatin jihar borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan daya don magance matsalan zaizayar kasa da kwararowar hamada gwamnan jihar borno professor gana umar zulmi da ya kaddamar da wannan biki a cikin jami'ar maiduguri mallakan gwamnatin jiha da ya ce an shafi shekaru fiye da goma ba gudanar da irin wannan dashen itatuwa a jihar sakamakon matsalan taɓarɓarewan tsaro da ake fama da shi a jihar. It's very much necessary as a bilateral pressure from desertification, deforestation, soil erosion, coupled with poverty and insecurity have destroyed most ya ce wannan bikin dashen itatuwa ya zama dole idan aka lura da matsalolin da ake fuskanta na sabuwar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada da ma gurɓacewar muhalli hada da matsalar talauci da kuma taɓarɓarewar tsaro da aka fuskanta duk sun taimaka wajen rage itatuwa a wannan jiha. It is very apparent that human activities like bush burning, illegal tree planting has continuously put pressure. Ya ce kamar yadda aka sani matsalar kona daji da saran itatuwa ba bisa ka'ida ba su ne suke ci gaba da haifar mana da waɗannan irin matsalolin da muke fuskanta wannan mana iya haifar da matsalar karancin abinci. Borno State is among the front line states facing the desertification challenge in Nigeria. yace jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar zaizayar ƙasa. Ke sa gwamnatin ta yi kuro don ganin cewa an magance wannan matsala da ma kare gurɓacewar muhallin mu yace gwamnatin ta kuma samar da wani hanya na magance matsalar sare-saren itatuwa a daji musamman wajen samar da iskan gas in girki ga al'umma don rage saran irin waɗannan itatuwa. Alhaji Madubu lamadi. Ade shine kwamishinan ma'aikatan muhalli na jihar Borno. This problem was first aggravated by some man-made activities like felling of live trees for commercial purposes. Ya ce wannan matsala dai mafi yawan shi mutane ne suka haifar da shi musamman wajen sarar itatuwa masu rai da akan yi amfani da shi wajen girki don kuma saidawa. Ya ce zakan gwamnatin za ta ɗauki mataki a duk wanda aka kama na sarar itatuwa ba bisa ka'ida ba. To ko al'umman jihar Borno suka ji da wannan sabon shiri na dashen itatuwa a jihar ne bayan shekaru goma? Sunana Kolomi Dala. Cin gaba ne na 'yan al'ummar borno don ka lura daga nan har zuwa irin su mangono da garuruwan da dai eh, mutane suke sun daɗe a wajen su mangono su kukawa da sauran ka kama hanya wajen kilomita ɗari da wani abu za ka ga bishiyoyi za ka iya kirgawa duk an riga an yanke don mutane sun yi ta amfani da wannan itacen su rinka dafa abinci su da wasu abubuwa kuma daban da gasa nama da wani abubuwan da yake bukatan amfani da wannan itacen su sunana abdullahi umar wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni a yi amma ba a yi ba sai a wannan lokaci to muna matukar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizai na kasa a wurare da dama musamman a wannan jiha to amma ga wannan da shaida aka yi tun da za a ci gaba dai insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan aini zaizaya da yake faruwa a cikin wannan jihar tamu wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu da sake bijiro da batun dashen itatuwa bayan shekaru goma da aka dakatar sakamakon matsalan tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to madalla a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga ibrahim abdulaziz da rahoto na musamman matsalar rashin aiwatar da hukunci da kuma take hakin wanda ma ake tuhuma ko kuma zargi na kuwa cikin matsalar da ke kara cunkoso a gidajen yari da kuma take hakin ɗan adam da gankawa cikas wajen samar da nasarar tabbatar da daidaito a fannin shari'a wato administration of criminal justice system to sai dai kuma a wani sabon yunkuri na magance wannan matsalar nema ya sa kungiyar lauyoyi a najeriya ta nba tare da haɗin gwiwar hukumar raya al'adu ta birtaniya wato british council da mata kwararta wato kungiyar kasashen rannan ingila european union yunkurowa na ganin cewa an magance wannan matsalar kungiyoyin da kan shirya tarukan bita ne ga hukumin da abin ya shafa tare ko da ba da kayakin aiki musamman ga 'yan sanda da sautare ake zarga da wuce gona da iri. of the police towards implementation of this law. This statement taken home is meant to give effect to the administration of criminal justice law. To wai koshin kwalliya ma za ta biya kuɗin sabulu kuwa barista Abraman M. Ilyasu na kwa wanda suka gabatar da makala a wani taron masu da tsaki da kungiyar ta Najeriya ta shirya. To wannan taro an yi shi ne an kawo civil society organizations ne a eh, sensitizing ɗinsu a kan eh, doka da aka yi sabo tun 2018 amma har yanzu akwai abubuwa da suke cikin wannan dokan da ba iya an zartar ba domin wasu matsaloli da kuma eh, rashin wayarwa da mutane kai. Wannan sabon kuduri na tabbatar da aiwatar da ah, aiwatar da doka abin da ake kira administration of criminal justice uh, doka ne da duk duniya ana amfani da su amma a mu kasashen masu tasowa abin na tafiyar hawainiya wasu na zargin kan cewa su kansu waɗanda ya kamata masu ruwa da tsaye kama daga hukumomin tsaro ba sa yin abin da ya kamata ku ya ku gani wannan lamari wannan na daga cikin dalilin da ya sa abin baya aiwatuwa eh to uh, akwai rashin fahimtar dokan daga wurin wasu waɗanda suke jami'an tsaro da ya kamata su yi amfani da dokan amma ana hoɓasa a ga cewa an wayar musu da kai su ma tunda abu ne sabo zai ya ɗauki lokaci kamun eh, kowa ya fahimci asalin yadda ba haka muke ci gaba da yunkurin wayarwa da kan hatta jami'an tsaro ma'aikatan kotu duk wanda yake dai eh, da ruwa da tsaki a ɓangaren Eh, administration of criminal justice Ina wasu ba san yancin su ba ko kuma hakokin su misali idan jami'in tsaro ya zo kama ni abin da ake kira ah, arrest in lieu ko kuma haka kawai ya zo ya ci kama me kamata ni a matsayin ɗan kasa ah, in tambaye shi na batun haƙƙi na. Eh, akwai hakoki da dama wanda wanda ake zargi da yayi laifi yake da su misali idan an kama an mutum ya zo kama ka ka tambaye shi akan me za ka kama ni ya gaya maka laifin da ka yi na biyu lokacin da za a ɗauki jawabinka idan har kai ka so ka ba da jawabin eh, dole ne ya kasance akwai ko ɗan uwanka a gurin ko kuma akwai lauyanka wanda kake so ya kasance a gurin ko kuma akwai ma'aikacin legal aid council lauyoyi masu eh, tallafawa na gwamnatin tarayya da kuma ko kuma kowane irin memba na civil society organization zai iya kasance a wurin domin ana tunanin su mutane ne waɗanda suke so su ga an yi wa mutane adalci. Ita ko barista kowa aboti tako ne, tako ta bi nasarar da za a iya samun muddin aka aiwatar da wannan doka musamman ta fuskacin baiwa mata dama ɗaukan beli da kuma wasu hakokin shari'a. Eh, mata suna fuskantar cewa idan ka je ka saya wa wani beli ana hanawa. za a ce doka bai bari ba amma yanzu wannan sabon doka ta zo ta faɗa cewa mata za su iya suna nan faiwa daidai da mazaje da in dai akwai halin da dai sun bi wayannan ka'idodin da an riga an bayar mace da duk ta ba da ta iya ta bi ka'idodin da aka bayar a hukunci za ta iya ta kafi kamar me za ku koya da kan mata domin da alama mata ma ba san da wannan ba eh shine ake cewa kowa idan kuka koma sadakar da mata wurin kungiyoyi zaman su da wurare daban-daban sai a faɗatar da su a gaya musu don su sani. Wai koya kungiyoyin fafutuka da kuma na addini ke ji ne da irin wannan yunkuri a yanzu? Ni sunan Abdullahi Jidda Damare kuma yau na wakilci Muslim Council of Adamawa State. Kuma a gaskiya yau na ƙaru. Na karu a wannan lokaci da muke ciki shine na fahimci yau akan cewa ba za a ɗauki wato statement ko ko bayani daga wajen ah, wanda ake tuma mm. a wurin shi ba ba tare da ɗaukan shi zuwa ɗakin da ake ɗaukan bayanai sannan na biyu kuma tilas ne ya kasance akwai na'urori da za a ɗauki bayanansa wanda idan aka gama ɗaukawa za a aika hukumar wato ah, shari'a domin mahukunta su duba su tabbatar da cewa mutumin nan ba tilasta shi ya faɗa abin da ya faɗa din nan ba sannan wa haka zalika dole ne idan zai yi bayanin nan ya kasance ko akwai loya da ya yadda da shi ko ɗan uwansa da ya yadda da shi ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam ko kuma lauyoyi da suke kamar abdullahi damare shi ma wani da ke rajin kare haƙƙin marasa galihu musamman mata da ƙananan yara ya ce dole a haɗa hannu domin kulla take biyan kuɗin sabulu. Sunana Saddam Muhammad Lawan. Daga wace kungiya? Ya zo daga wannan kungiya wacce take kare haƙƙin waɗanda aka ci musu zarafi wato mata da kuma yara ƙanana wato Child Protection and Fair Learning Initiative ko kuma a masa hukunci wanda ya shafi irin na wanda Norway eh, suka tanada. Kaman kuwa a bangaren ku me kuke yi? Dangane da mu bangaren mu kamar irin wa'inda aka ci musu zarafi waɗanda aka musu fyaɗe ne ko kuma irin waɗanda aka tauye musu haƙƙinsu cppli wato kungiya ce mai zaman kanta wanda take taimakawa wa'annan mutane ɗin da kuma dawo da su cikin hayyacinsu sau tari dai akan zargi jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da tauye haƙƙin wanda ake tuhuma kuma don magance wannan nema yasa cikin kwanakin nan hukumar raya al'adu ta birtaniya wato british council da na kungiyar kasashen renon ingila european union a karkashin shirin tabbatar da adalci da yaki da cin hanci wato rolac suka tallafa wa sashen bincike na rundunar 'yan sanda wato cid da wasu sabbin na'urorin zamanin daukan bayanai wato State mayor recording room to ya koya 'yan sanda ke yi da irin wannan tallafi a yanzu dsp suleiman yahangroje kakakin na 'yan sanda a jihar Adamawa ya yaba da wannan tallafi amma kuma ya musanta zargin cewa 'yan sanda kan wuce gona da iri wajen daukan bayanai. a farkon fari dai a rundunar 'yan sanda na jihar adamawa muna matukar godiya da irin tallafawa wanda hukumar rolac wanda aka fi sani da rule of law and anti-corruption agencies tare da haɗakan uh, european union inda suka yi mana kokari suka gera mana ɗaki na ɗaukan jawabai haɗe da na'urori wanda zai tabbatar da adalci ga kowane biladam dama rundunar 'yan sanda suna da haƙƙi akan tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci a yayin da ake gudanar da bincike game da tuhumar da ake ma mutum sannan kuma wannan abu ne wanda ya zama a abin alfahari ne domin a yayin da ake gudanar da bincike zai ba da dama na ɗaya a shi wanda ake tuhuma ya ba da jawabansa cikin na'ura da masu gani suna kallon sa nan kuma masu ji suna iya ɗauka har ila yau an sake ba da dama inda shi yan uwansa da kuma kamar lauyoyinsa su ma su kasance a wurin domin su ga yadda ake gudanar da wannan bincike sa'an nan kuma zai hana jami'an tsaro a daukan wasu matakai na musgunawa ko na cin mutunci ko kuma na yi musu irin alkawari na karya domin a samu ya faɗi abin da ba shi ya aikata ba illa iyaka dai za a iya aikata hakan ɗin domin a tabbatar da an yi ma kowa adalci bilhaƙi da gaskiya a kullum ma akan samu takun saƙa ne a tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro da kuma jami'an shari'a to wai ko mai kungiyar 'yan jarida za ta yi dangane da wannan matsalar Kwamarar ishaka dedan da ke zama shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar adamawa ya bayyana kokarin da kungiyar take yi zai ce maka wallahi bai da ya yi magana sai dai ka dawo wurin kwamishina ko kuma mai magana da yawon 'yan sanda haka ma in ka je inda ake keɓe a su masu laifi wanda ake ko kuma wanda ake zargi a gidan yari zaka tabbatar da cewa me yi maka magana kawai hmm. shi din ma da karan kansa ma shi babban su zai gaya maka shi fa baya da hurumin magana sai daga Abuja hmm. to ire-iren waɗannan ne kalubalen wata rana shi yasa sai ga su suna ga aikin su suke mu kuma yan jarida doka ta ba mu kuma bisa ga aikin mu ne hmm. dole al'umma suna jira daga gare mu su ji saboda haka mu ma bamu da lokaci za mu duba gefe da za mu iya mu yi mu ɗauka mu tabbatar da cewa mun ɗauki labarin nan ne bisa ga inda a kudirinmu ya bamu ko kuma doka ta bamu domin mu yaya ta wannan labari kuma akwai gaskiya a ciki an tabbatar da yadda take to mu ma haka za mu sai ga mun ci gaba wata rana sai ga wasu kuma ba su ji daɗi ba amma mun ma mun yi aikin mu ne saboda haka kungiyar gindu gaskiya ba zama kawai take ba amma muna tabbatar da cewa muna kawo hanyoyi ko da ba mu samunta da sauki musamman ma ga su a jaman tsaro amma duk da haka gaskiya ba mu tsaya ba inda muke tsayawa kullum idan muka je ko da mun samu kalubale ba mu tsayawa a gwajin sai mun tabbatar da cewa mun samu cin gaba mun yi ayyukanmu da doka ta bamu mu yi mu za mu ci gaba da yin shi. Koma da menene fata ne Allah sa sauran jihohi su bi sau wajen aiwatar da wannan doka na Administration of Criminal Justice System ko a samu daidaito. Ibrahim Abdul Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da kuma bibiyar rahotannin wasanni da gidan mudan Amurka ke kawowa muku daga kowace kusurwan duniya domin jin daɗin ku. A kullum muna murna idan kun kamo gidan rediyon nan. Wannan karo za ku ji cewa tagomashin ƙasar najeriya a duniyar ta mola ya haura sama daga 31 zuwa 29 a faɗin duniya a yayin da ita ce ta uku a nahiyar mu ta afirka a jadawalin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ke bayarwa na kasashen da suka fice da kwarewa a fannin murza leda kamar yadda tsarin yake a hukumance duk kasar da take cikin jerin kasashe daga ɗaya zuwa talatin tana cikin kasashen da ake cire musu hula da kuma girmamawa a fagen kwararrun 'yan wasan gwanaye na buga kwallon kafa na gayyato malam shehu umar saulawa masani kuma mai bin diddigin harkar kwallon kafa domin karin bayani game da wannan nasara da najeriya ta samu to ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta kan lissafta jaddawalin kasashe waɗanda suka yi fice a gasar wannan ta maula a duniya baki daya kan fidda su ne a kowane wata uku uku hakan nan to a wannan karan najeriya ta samu ta goma shi saboda a jaddawalin da ya gabata najeriya tana mataki na 31 abin da yake nufi kenan a cikin kasashe na duniya baki daya najeriya ita ce ta talatin da 31 a rukunin waɗanda suka fi kwarewa a duniya eh. kuma ita ce ta uku a afirka nahiyar afirka mm. da tana mataki na 31 a wancan jadawalin da fifa ta yi mm. amma a wannan karan sabon jadawalin sabon lalan da aka yi mm. sai najeriya ta tashi daga mataki na 31 ta dawo mataki na 29 kuma haura eh, eh ta haura kuma wannan abin da yake nufi ce ta goma shi ta goma shi ne saboda me hankoran najeriya shine cewa ta kasance cikin kasashe talatin na farko kuma bata taba samun wannan matakin ba tun shekara ta 2013 kaga yanzu kuma muna ta muna shekara ta 2020 shekaru bakwai kenan Najeriya tana haurawa kan wannan rukunin um, eh, kasashe 30 da suka kware sai dai a wannan karan ta gyada dogo ta dawo a wannan a mataki na 29 kuma wannan ba karamin hubasa ba ne saboda abubuwa guda biyu ita fifa dinnan da kake ganin hukumar kwallon kafa ta duniya tana lissafta kasa. kasashen nan ne bisa kwarewarsu akan gasar kwallon kafar akan cewa sun buga wani wasan sada zumunci in sun buga wasan sada zumunci a cikin wata daya ko wata biyu ko wata uku kafin a jadawalin ne sakamakon wannan wasan sada zumuncin da suka yi eh. to najeriya ba ta yi wani wasan sada zumunci ba a watanni uku da aka yi wancan jadawalin da ya wuce eh. wasan da najeriya ta yi na baya baya wannan wanda ma ta fice shine wanda ta ce kasar lesotho a nan afirka ci hmm. hudu da biyu abinda yake nufi yanzu a afirka hmm. a afirkan kada afirka ba duniya ba hmm. senegal ita ce a mataki na daya sai tunisia a mataki na biyu sai najeriya a mataki mataki na uku abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a najeriya a gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jami'an lafiya kungiyar tarayyar turai sun buƙaci mambobinsu yau Alhamis da su ɗauki matakan da suka dace don kaucewa barkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara lamarin da ya haifar da sanya matakan kulle a wasu sassan nahiyar akalla mutum miliyan uku rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cuta a nahiyar da birtaniya tun bayan barkewar annobar a cewar cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka a tarayyar ta eu Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson Johnson Dr. Paul Stoffels ya ce da manema labarai jiya laraba cewa mutane dubu sittin suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa ɗari biyu da sha biyar da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. 'Yan Najeriya jihohin Borno da yoruba da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da juyayin mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwanton bauna da mayakan Boko Haram suka kai inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta bakwai Kanal Ado Isa ya ce a ranar Lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan Kanal Dahir Bako da dakarunsa a kusa da Dambuwa yankin da ke kudancin jihar Borno. A fafatawar da suka yi Bako ya ji rauni sosai kana sojojinsa uku sun mutu. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.